يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 29 ga watan zulqa'ida shekara ta 29 ga watan zulqa'ida shekara ta 1434 hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar hudu. ga watan goma shekara ta 2013 da haifuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu na littafin nabiyyar rahma na malam muhammad sani umar rijiyar lemo muna nan a wato ainihin shafi na 66 a nan za mu tashi inda malam ya babban matashiya da babban baki yake cewa al-muqata'atul amma lil muslimin yanke alaka ta gaba daya da musulmi an bi salo-salo da ake so a yi nasara a kan musulunci da musulmi ba a yi ba to shine yanzu aka ɗauki salon yanke alaka ta gaba daya mala ya ce lamma banu hashim mu'minuhum wa kafiruhum yayin da zuriyar hashim suka haɗu suka yi taro muminan cikinsu da kafiransu alaman rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a kan ɗaukan matakin hana manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi game da isar da sakon musulunci ijtama'at quraish sai quraishawa suka yi nasu taro fa ajma'u amrahum ala alla yujalisu bani hashim suka yi wato ainihin haɗu akan umarni da cewar kada wanda ya kuskura ya sake zama da zuriyar hashim annabi ya shafa musu wala yubayi'uhum kada kuma wani ikulla cinikayya da su wala ya dukulu buyutahum kada wani kuma ya shiga gidan ɗaya daga cikinsu alaƙa ta yanki hatta yuslimu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lil qatl har sai idan sun mika annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da zimmar a kashe shi to sannan alaka za ta koma ta ci gaba tsaka mai wuya wa katabu bi dhalika sahifatan a ta dalilin haka sai suka rubuta wata takarda fiha uhudun wa mawathiq wacce take dauke da alƙawura da kuma ƙarfafan alƙawura Allah ya balo min bani hashim sulhan abada cewar kada a kuskura a karɓi sasantawa tsakanin wato banu hashim da kuma wato ainihin gaba ɗayan ƙabilu da suke cikin garin makka ba sasantawa ba magana a daidaita magana nan ɗaya ita za a wala ta akhuduhum bihim ra'afatu kada kuma wani tausayi ya kama wani daga cikinsu a kansu ko me zai faru da su kada tausaya musu hatta yuslimuhu lil qatl har sai fa idan sun mika annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi dan a kashe shi ganin haka fa amarahum abu talib an yadkhulu sha'bahu sai abu talib ya umarci dukkan zuriyar hashi da cewar su zai su shiga kwararon da yake da shi tsakankanin duwa. ko yanzu a ga mutum da wani kududdin a gefen guri ko kuma inda inda aka ɗebe ƙasa aka yi haka aka ce wannan na wani ne shi ya siya daga baya zai cike ya gini ko makamancin haka to su akan samu mutum yana da irin wannan tsakanin dutse da dutse ya zama akwai wani guri fili a ce wannan filin wani ne misali to sai ce to su je su shiga wannan kwararin da ke tsakanin duwatsu nasa ya zama musu matattara tunda an hana su shiga gidan kowa ba za a shiga gidansu ba su tare a nan da abin da ya kamata su yi su yi a tsakaninsu fadakhalu fihi suka shiga wannan kwararo da ke tsakankanin duwatsu falabithu fihi thalatha ne suka zauna cikinsa tsawon shekara uku a haka ko ruwa ko sanyi ko zafi a nan zai same su ko tsuguna wannan kadai a ya ishe inda za ku yi shi a wannan tsakankanin washtadda alaihim bala bala'i ya tsananta a kansu wa qata'u anhum al-aswaq aka kuma yanke dukkan wata kasuwa dan yin kasuwanci da su babu hulɗa ta kasuwanci da su bare ka siyo abinci ko a siyar maka fala yatrukuna ta'aman yadkhulu makka ta kai wato kabilun da ke cikin garin makka ba sa barin wani abinci shiga garin makka wala bai an ko wani abin sayarwa illa ba da ruhu fashtaru face sun yi gaggawar zuwa su saye shi ana zuwa da abu za a je a saye kan ma wani sha'awar ije ya kai musu ko kuma ya saya ya kai musu za a saye ne sau da haka bai ma isa cikin garin ba iya wata ballata na har isa ga wani daga cikin wa mana ohu an yasila shay'un min suka hana kowane irin abu da za a kawo garin makka dan sayarwa ya isa zuwa ga ila bani hashim zuwa ga su banu hashim hatta kana yusma'u aswatu nisa'ihim yataghadawna min wara'i sha'abi min al hatta kai ana jiyo muryoyin matansu suna kururuwar wato ihu ta bayan wannan wato kwararo da ke tsakanin duwatsu minal juɗe, saboda tsananin yunwa da ala man aslama min mallame da ash-sha'b sannan kuma bala'i ya tsananta akan wanda duk ya musulunta daga cikin waɗanda su kuma ba su shiga wannan kwararo ba akwai wanda ba su shiga wannan guri ba kuma suna nan a musulmai to su ma ba a basu ba fa'aufaquhum suka rika daure su wa azumatil fitna fitinan nan da ya ta zama ta girmama wa zulzilu aka wato girgiza muminai zilzalan shadida girgizawa matsananci ta haka suka shafawa gemun kabuwa. in dai kana musulunci tsan tsagwaro za ka ba Allah ka bi manzo to za ka ji ba da tun daga gidan kuma kafin a fita waje ce wannan tsananin addinin nasa ya yi yawa za ka ji maganganu iri iri to sai ka toshe kunnen ka ka rufe idanu to ga manzo abin da ya fuskanta da zababbun bayan da Allah ya zaba su zama sahabbai a gare shi to kai kuma awa naqabu sahiba warware alƙawai. warware alkawarin da aka yi din me ya yi sanadiyarsa me ya jawo aka warware alkawari wannan tsaka mai wadda su manzo suka shiga me ya jawo da nidin rusa ta suka dawo kamar wato ainihin sun sami yanci daga baya ثم بعد ذلك مشى هشام بن عم sannan bayan faruwar haka sai hisham dan amr ya tafi wa kana yasiru bani hashim fi sha'b shi duk da wannan doka da aka sa ina sadar da zumunta da zariyar hashim a wannan kwararo da suke zaune suke tattare kofiyatan a boye amma shi ma yake billai da cikin dare bin ta'ami sai je ya kai musu abinci sai ya satar wato hanya ya kuma kintaci dare sai je ya kai abinci ya masha ila zuhair bin abi umayya al-makhzumi wata ran sai ya tafi gurin wato zuhair dan abi umayya dan kabilar makhazu wa kanat ummuhu atika binti abdul muttalib mahaifiyar shi wannan zuhair dan umayya ita ce atika yar abdul muttalib wa qala ya zuhair sai shi hisham dan abu yace da zuhair kai zuhair aradita an ta'kula at'am yanzu ka ci ka gamsu ka yadda karkacin abinci wa tashrabu sharab karkashin dukkan wani abin sha wa bai bi haythu ta'lam amma yan uwan babanka suna can inda ka san inda suke dinnan tsaka mai wuya yanzu wannan abin ya ma daɗi kana jin a sake kake faƙala wai haƙ ice tar da kai asna'u wa ana rajulun wahid in ya da jama'ar da aka yi wannan alƙawari da su ni ni kaɗai ai ba daɗin abin nake ke ba ya zan ji daɗin haka amma ya zan iya yi da jama'ar da aka yi ni ni kaɗai amma wallahi law kana ma'i rajulun akhar tu fi naqdiha na rantse da Allah da a ce da wani mutumin tare da ni ni zan warware wannan alkawari sai an rubuta wannan alƙawarin da aka yi na sasa a tsakanin wuyan kala ana ya ce gani kasa ba abokin haɗi kala abghina talitan ce to in haka ne karo mana da wani mutum mu zama uku kala abul bukhtari ibn hisham yace akwai abul bukhtari dan hisham shi ma zai tarayya da mu kala abghina rabian yace to inda wani karo mana na hudu ma kala zam'atu bin al-aswad yace akwai zam'a dan aswad shi ma in aka tattauna da shi akan haka ba zai ki ba qala abghina khamis ce duk da haka karo mana na biyar mu ma dai mu dan yi kauri yadda za a ga abin gingirin ala al-mut'im bin aji yace akwai mut'im dan aji fashtama'u inda al-hajur bayan an samu wannan gudanawar zance tsakanin su biyu sai suka je suka yi taro a daidai wajen dutsen hajjun da ke garin makka sunan dutse wata'aqadu ala al-qiyam bi naqd as-sahifa suka kulla alƙawari da yarjejeniyar warware wannan alƙawari da ke takaddar da aka yi ta kauracewa banu hashim fa qala zuhair zuhair sai ce ana abda'u biha in an je gurin warware alƙawarin ni zan fara ni ne na farko suka yi din ɗinsu faja'u ila al-ka'aba sai suka zo ka'aba wa quraishun muhdiqatun biha a lokacin quraishawa gaba ɗaya sun zagaye ka'aba an yi dandazo an taru fanada zuhair sai zuhair ya kuwa a cikin taro ya ahla makka ku jama'a garin makka inna na akulu ta'am mu fa a halin da ake ciki kowannen mu yana cin abinci wa nashrabu sharab muna kuma shan abin sha wa nalbasu thiyab muna sanya tufafi da suturu irin wanda muke so wa banu hashimu halka amma ga zuriyar hashim can cikin halaka wallahi la aqudu hatta tushaqqu hatta tushaqqa sahifata na rantse muku da Allah ba zan zauna daga tsaye wannan da ne ba sai an yi yaga takardar da aka alƙawari alqati'atu zalima wacce ta yanke alaƙar dangantakar wato da ta shafi wato zumunta kuma wato alƙawari ko takarda wacce take ta zalunci faƙala abu jihar nan take sai abu jihar ya ce ka zafta wallahi la tushak ƙarya kake wallahi ba za a yaga ta faƙala zama zama ɗan uwan wato mutum ɗinsu eh. sai ya ce wallahi wa ƙada zama anta wallahi akbar ce wallahi kai ne babban makaryaci mara dina kitabata hei da kuti bai wallahi ban mu yadda da rubutun da aka yi ba sanda aka yi rubutun da ba. wa qala abul bukhtari shi kuma abul bukhtari na uku sai yace sadaka zam'a zam'a yayi gaskiya la narda ma kutiba fiha ba mai da abin da aka rubuta cikin takardar nan wala nuqirruhu kuma bamu tabbatar da shi ba ba ma goyen bayan sa فقال المطعم بن عدي sai matsayin dan aji ya ce wa kazzaba man qala ghayru zalika duk wanda ba akan wanda yake ba kuma ƙarya yake nabra'u ila Allah minha muna kubutar da kanmu gurin Allah game da wannan takarda wa bimma kutiba fiha da duk abin da aka rubuta a cikin ta ba ruwan mu da shi wa qala hisham bin umar fi zalika hisham dan umar shi ma ya faɗa abin da ya faɗa akan haka da ya goya musu baya faƙala abu jahal da abu jahal ya ga abin dukan ya yawa sai ya ce hada amrun qad qudiya bi layl di yadda aka yi wannan mitin din da daddare aka yi eh an yi masa jakin ba ake ce masa jakin bene shi wannan al'amarin an riga an zartar da shi ne cikin dare tushuwira fihi bi ghairi hadal makan ba a wannan gurin aka kulla wannan shawarar ba duk yadda aka kan a zo aka yi ta wa ba'atha Allah ala sahifatihim al-urda Allah ma da ikonsa sai ya aika da wato gara zuwa ga wannan takarda da aka rataye alkawarin a cikin ta falam tatruk isman lillahi illa lahsat babu wani suna na Allah da ya ratso cikin takardar sai da ta cinye shi ba shi a ciki wa baqiya ma fiha min shirkin wa dhulm ya zama ba abin da ya rage a takardar sai abubuwan da suka tarkata suka faɗa na shirka da zalunci wa qati'atin da yanke zumunta وأطلع الله رسوله على الذي صنع بصحيفته كما الله يسنكا يرد من زنسا abin wato ainihin wannan garatai ga wannan takarda da suka rubuta ta alƙawari kafin ma waɗannan bayan Allah su warware su tashi magana Allah tun a cikin takarda ya tattashi duk inda sunansa yake daga ciki an sa wato ainihin gara ta ɗauke domin ubangiji baya zalunci baya goyon bayan zalunci summa nuqida sahifa tunda gida ya dare ba yadda aka iya sai aka warware alkawari wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa man min ash-sha'r sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da waɗanda suke tare da shi suka fito daga wannan kwararo da ke tsakanin duwatsu وقد رأى na ayatan azima babu ko shakka mushrikai sun ga babbar alama daga ubangiji min ayati nubuwwatihi daga alamomin annabtar annabi da aka turo wato ainihin gara ta ci takarda kuma aka kawo farraka a tsakaninsu suka warware alkawari kuma yanayin da suke zaton sa'an annabi da sauransu za su shiga a cikin wannan guri ba su kai ga yadda suke zaton ba don ba su zaci za a kawo wannan shekarun akwai ragowar wani mai rai a cikin su wannan ma aya ce ta ubangiji cewar ba fa yadda aka iya addinin nan nasa su yaje inda ba a zato walakinnahum kama akhbara Allah anhu sai dai duk da haka suna nan kamar yadda Allah ya bada labari game da su wa in yarau ayatan idan ma sun ga wata aya daga cikin manya-manyan ayoyin ubangiji da ke tabbatar da gaskiyar addinin Allah yu'ribu sai su bijire wa ya kudu sihrun mustabir su ce ai wannan tsafi ne mai zarcewa eh, wannan tsafi ne wanda yake mai wato ya wuce yadda duka ke zato saboda haka a'rabu an hadhihi al-aya sun bijirewa ita wannan aya wasdadu kufran ila kufrihim suka kara kafirci akan kafirci hakan da ta faru bata sa sun ce kai wannan al'amari mu haƙura ne kawai kowa ya tsindaba cikin addinin nan durusun wa iba darussan da aka koya daga wannan karatu da kuma izna da aka samu mala yace la yaqulu zamanu babu wani lokaci wala makanu ko kuma wani guri da za ka tarar ya kubuta min ahalil muru'ati daga mutanen da suke da mutunci duk yadda guri ya kai da jagwalewa ba ka rasa masu mutunci a cikinsu wa alad du'ati da ya zama dole akan masu kira zuwa ga Allah an yas'au da'iman ila al-ihtimami biman yatawassamu yatawassamu fihim hadhihi al qasla ya zama lallai akan wanda suke masu kira zuwa ga Allah an yas'au su rika kaiwa suna kawowa da'iman ko da yaushe idan ihtimami wajen ganin sun himmatu biman da fihim hadhihi al-khasla dangane da waɗanda ake wato tsammanin ko kuma ake ga akwai yiwuwar samun wannan halayya ta mutunci a tare da su da istifadati minhum dan a amfana da su dan a karu da su fi auqati shada'id wal mihan a lokacin da abubuwa suka tsananta da kuma lokacin jarraba ko kunci saboda ga waɗannan mutum biyar su ne suka zama sila da sanadi masu mutunci da sanin ya kamata suka shirya da suka shirya aka samu wato anin ruguza wannan tsari to a har kullum idan aka ce mutum mai kira ne zuwa ga Allah to idan ita shi guri kada ya zama kawai irfa idansa ce komai shi shi zai sayar da ya ga dama haka a'a har ka samu wasu wanda ake jin turaku ne a cikin al'umma masu basira ne da hazaƙa da kuma mutunci a raka hada da su ana cin nasarar tafiya ɗaya anna ada allahi bi kulli zamani mala ya ce makiyan allah a kowane lokaci wa makarin da kowane guri yalji'una fi maharabati du'ati sukan fake wajen yaƙar masu kira zuwa ga Allah ila silahi qat'il arzaki zuwa ga makamin wato datse ko kuma yanke ko kuma tare arzikin waɗanda suke kira zuwa ga Allah wata mashigarka ta kuɗi wata hanyar samunka to arna miyagu masu fada da addini da masu kira zuwa ga Allah in suka so wato da kira zuwa ga Allah ko kuma ka masa samatsi to sukan datse abin da ke shigowa wanda yake wannan kira zuwa ga Allah bi irka'ihim domin durƙusar da masu kira zuwa ga Allah wa i'adatihim amma kanu alaihi da kuma dawo da su daga kan abin da suke kai min alhaqi na gaskiya wa huwa ma yatakarraru bi hadha al-asr kuma wannan shine abin da yake maimaituwa a wannan zamanin da muke ciki fi surati fasl al ta salam ko ta hoton koran ma'aikaci ma'aikata al-mukhlisi na waɗanda suke yi dan Allah da dinihim dan wato ainihin taimakon addininsu da kuma wato tsayuwa akan tsarin da addini ya ce ana amalin shi a kore su daga wajen aikin da suke ka wasilati dhasqil adai wannan ya zama kamar wata hanya ce ta kuntata musu da takura su haula mawaqifihim alhaqa dangane da abin da ya shafi matsayar da suke kai ta gaskiya ko yanzu haka ce an sa wa ƙasa kaza kunkumin karya tattalin arziki saboda musulunci da take ko ko ta ƙi karɓar wani tsari da aka zo da shi na wato anin ta'addanci da ruguza addini in ta ce ba za ta shiga ba ko ba ita ta shiga ta zauna kan kujerar na isa ce to a sa mata takunkumin karya tattalin arziki ka a sayi fetur su, kada a shiga musu da kayan da ba su da shi kada kuma a sayi nasu to wannan shine abin da ake ta kwaikwaya daga arnan baya arnan yanzu suke kwaikwaya suke ɗorawa ta haka ma ake cewa tarihi maimaita kansa yake duk wani abu da ka sani ka koma ta za zaka tara an yi tsaye irin wannan kawai maimaici salo ta sake mala ya ce annabi ma asabar rasul sallallahu alaihi wasallam hakika cikin abin da ya faru da manzo ya same shi wal musulmi na kuma samu eh, musulmi ma'ahu da suke tare da shi min al-ibtila'at na wato jarrabe jarrabe bala'ai la aza'an kamar wato wani jaje ne jajantawa ne li kulli mu'min ga dukkan mu'mini fi ma yusibuhu bi hadhihi alhayat dangane da abin da zai faru da shi a wannan rayuwa min bala'in na bala'ai wa masa'ib da musiba fadaka idan irin waɗannan abubuwan sun faru da manzo da sahabbai da suke tare da shi da su ne fiyayyin bayan Allah to kai da ban su ba kai ma idan haka ya faru da kai sai ka ce to dama tunda muna kan turba su manzo ba da muka iya kuma sai mu ɗanɗana abin da suka ɗanɗana ko dai ba mu kai irin nasu to shine wannan kamar wato wani jajanta maka aiki da kai ma abin da zai faru da to wannan yana sa idan abin ya zo sai ka ka dauke shi da sauki ba zai daga ma hankalin da kai ma zaka ji cewa ko ya kice addinin zaka ka hakura ma ne as'ilatu lil muraja tambayoyi don komawa abin da aka koya a rada tabo shi ماذا li muqata'ati al muslimin me ƙuraishawa suka yi ne don yanke alaƙar su ta gaba ɗaya ga musulmi me suka yi sun daina sayar musu da wani abu an daina mu'amala da su ta a shiga gidansu ko su shiga gidan wani ko sannan ba yadda suka iya dole suka koma tsakankanin dutse da dutse suka nemi kwari suka wato ainihin zauna a ciki man qama bi awwali mubadaratin li inha'i al muqata'a wane ne farkon wanda ya tsayawa dan ganin wato ya kawo ƙarshen wannan yanke alaƙa da aka yi da musulmi shine hisham ko eh man alladhina sanaduhu bi hadhihi al su waye suka karfafe shi wajen wannan mataki da suka bi su ne mutum nawa hudu ko da suka agaza masa wadda aka duka koma ga suna su zama ako su abul bukhtari su bi bin adi da isham bin umar ko ne zuhair shi ne zuhair na farko sannan sai yake cewa kaifa wajadu sahifa kafin ma a kai ga warware alkawari ya suka samu wannan takardar me ya faru da ita gara ta ci dukkan wani suna na Allah da ke ci udkur durusa hadhihi alhadisa to faɗo mana darsan da suka shafi wannan abu da ya faru kai ma da ka karu da shi da ya kamata a ce ka za zaluko daga ciki dan duku ko guda uku masha Allah bismillah yawa eh haka ya tsara eh. <laughs> wa Abu jihar duk yana Abu jihar ya gano cewa lalle wannan shawara ba a gurin nan aka yi ta ba daga zuwa aka tara yadda aka wannan shawara an yi ta kafin a zo yace to shugaba da ya kamata ya zama mai kaifin hankali da hangen nesa na'am <laughs> eh na farko za ka fahimci a tsirayyar mutum na ne mai tsanani haka duk da saurin kai na ne da amma sai amerika idan ta sa ba da wasan duniya za ta bari sai ta mutum eh wani yana nuna ƙarfin kasuwancin su haka eh, eh. eh. haka wancan ɗan da suke suka tattauna da sun ce suka shiga irin kaɗan kuma da da yawa haka haka yake cewa wato kuma har wani darasi da muka fahimta duk inda aka ce ana samun haɗin kai zai fi akan kiransa ma ƙungiya duk inda aka rika samun haɗin kai da haɗa ƙarfi guri guda to yakan sa a ci nasarar abin da ɗaiɗaiku ba za su iya cin masa gashi mutum biyar ne suka wargaza abin da wato dubunnai suka yi saboda haka in ana samun irin wannan haɗin kai to za a iya cin nasara a abin da wato in an ci a tafa ɗaiɗaiku ba za a iya cin masa ba to ya kamata mu koyi wannan a cikin wannan darasi sannan ya ce kuma yadda wato mutum biyar dinta suka tarwatsa wannan shiri to wannan yana mana yanzu yadda karfin arnancin irin su america yake da in ta kafe ita kadai ta hau kan kujerar naki in duk gaba ɗaya an haɗa akan abin da ya saba mata to sai ta cimma abin da ke zo cimma ta riƙa kenan iya karfinta to to yadda suke da wannan kafiyar da kuma wato kokarin sun irin wannan to ya kamata musulmai su san shirin yi su zama kafaffu akan musuluncin su ko a mutu ko a yare su ma eh to da ka sai kuma na eh cewa duk mutumin da zai bi tsari na Allah ya ce annabi ya ce to zai ta cin karo da wato matsaloli haka ma manzo ya ce sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulunci ya fara yana bako kuma zai kare yana bako saboda haka wanda yake da riko da addini a can ƙarshen al'amarin rayuwa ma'ana inda duniya ta taho karewa bayan lokacin su manzo to zai zama kamar kwatankwacin wanda aka sanya wa garwashi a hannu ya danki idan rukon karwashi yana da sauki to rukon musulunci zai zama da sauki in gobe da sauki to shi ma zai ba daɗi saboda haka duk sanda ka tsayo akan bin Allah ya ce annabi ya ce ka tabbata akan haka to fa za ka ji ba daɗi za ka ci karo da matsaloli da wanda kuke na kusa ma kafin na nesa eh na haka eh saboda haka a harkar ka ta wato ainihin isar da sakon ubangiji tabbata a kai ka zama mai hakuri yadda su manzo suka shekara uku a cikin ba daɗi tsaka mai ruwa da rana da sanyi akan haka to wannan yana daga cikin abin da yake sa wani kan cewa da jama'a a yanayin da muke samun kanmu a ciki a ce lokacin zafi ya zo ce ala gafarta malam ya kamata a rika kunna inji duk lokacin sallar nan wallahi kan a fita daga sallar nan kamar ma yi amai ki haba nan Allah ga su haɓa yanzu can sun shekara uku ko a tsakankanin dutse da dutse sai kai iya minti sha biyar da za ka yi sallah dan wannan zafin sai kasa jure masa an fahimta ku sai muna dan dan irin wannan din inda mu yanzu ba zaman tsakanin dutse da dutse aka samu kai a ciki to irin wannan kana kwanta gida ku sai gaba a zo ma an kunna maka injin a masallacin an yi sallar ana fita kuma gidan ka ba injin ba ke ma cikin zafin za su sake koma ka ba ka gani to sai ana dan dan irin wannan shi eh. to za mu dora malai ita sanya mana sabuwar matashiya da babban baki ya ce amul husni shekarar bakin ciki wafatu abi talib farkon abin da aka fara fuskanta a wannan shekara ta bakin ciki rasuwar babban annabi abu talib kanat wafatu abi talib ba'da mughadarati bani hashim shi'bahu ko sha'bahu wato rasuwar abu talib ta wakana ta faru ta kasance bayan barin zuriyar hashim daga wannan kwararo da ke tsakanin duwatsu nasu da kamar jira ake a fita daga wannan gurin sai allah ya ikon sayar wadhalika fi akhir sanati al-ashir haka ya faru a ƙarshen shekara ta goma min al-mab'ath daga aiko manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam وقد كان أبو طالب يخوض النبي abu talib babba ga annabi ya kasance yana tsare manzan allah annabi muhammad Sira da aminci allah su tabbata ina ba shi kariya da tsaro shine ya hutu hudu ko ya hutu wa ya la kuma yakan yi fushi saboda manzo ana taba shi da ga wato ransa ya ɓaci hankalinsa ya dubu ba wa kuma yana taimakonsa dan ya ba shi ɗauki a tafiyar da wa qalat quraish tahtarimu quraishawa kuma suna martaba shi abu talib suna ganin girman sa saboda haka kwarjinin sa ma yasa ba a farma annabi tun wuri ba wa inda ma hadaratul wafatu lokacin da mutuwa ta cin masa ta riske shi ja'a zu'ama'u shirk ma'ana ina gab da mutuwar alamun tafiya ta zo ya zo sai wato ani su jagorori shugabannin wato su shirka na ƙuraishawa da sauran laraban da ke garin makka sai suka zo zuwa gare shi wa harrabuhu ala listimsaki bidini suka faɗaitar da shi da zafirar da shi akan cutufa ya kamata ya riko da addininsa lokacin tafiya ya yi alamu suna nuna haka to ita fa akan abin da yake kai ba gudu ba ja da baya wa adamin dukuli fil islam kada ya kuskure shiga cikin addinin musulunci ƙa'ilina suna masu ce masa a targabu an millati abdul Ka kai ma baka ƙaunar turbar da abdul muttalib babanka ya mutu a kai za ka bar abin da iyaye da kakanni suke kai wa arada alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-islam shi kuma manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi kokari ya bijiran masa da addinin musulunci qa'idan yana mai ce masa qul la ilaha illallah kace babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ashhadu laka biha yawmal qiyam zan maka shaida akan wannan kalmar da ka faɗa gaban Allah ranar alkiyama in dai ka faɗe ta zan ubangiji ni shaida ne ya musulmi maƙala abu talib sai abu talib ce laula ta'ayyara ne biha ƙuraishu ba don kada ƙuraishawa su tsiraita ni su kunyata ni da faɗar wannan kalmar ba ya na su rika cewa inna ma hamadahu alaiha aljaza raki ne ya sa ije ya faɗi kalmar la a biha ainaka da na wato sanya wa idanuwanka sanyi da na faɗa hankalinka ya kwanta ranka ya kwanta fa anzalallahu sai Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta ya kai annabi Muhammad ba za ka iya shiryar da wanda kake kauna da so ba walakin Allah ya haji man ya sha sai dai shi Allah da ya da kowa da komai yana iya shirya da wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadin shine masanin bayin da suke shirye cikin bayin wannan dai ba a hukunta masa shirya ba to wannan ne wasu suke cewa an ce ai an ce nan annabi ma yan wuta ne to ya kai iya to shi kowa ba annabi Ibrahim ayyaya Ɗan gida annabi nuhu yaya za da matarsa haka Allah yake ikonsa fitar da raye daga mutacce fitar daga matacce matacce daga raye ai ba yin mu bane mu san mu ne duk zuriya annabi duk gaba ɗaya zan zama musulmi amma ba a hannun mu musulunci yake karɓar da sawar a zuciyar ina da aikin Allah iya kakka bayani ka faɗa ko to baya da ka iya da abin da ya ratso Allah ya zartar sai dai kai ma ka faɗa kai amana kanat afkarul jahiliya rasikatun fi aqli abi talib tunani irin na maguzanci ya riga ya tabbata ya zauna fi aqli abi talib cikin hankalin wato abu talib walam ya tamakkan min taghyiriha bai iya samun dama ko ikon canza wannan tunani da yake kai ba fa huwa shaykhun khabir a wannan lokaci fa ya tsufa tsoho ne shi tukub yas'ubu alaihi taghyiru fikri fikrahu zai masa wato wahala ya iya canza tunanin da yake kai wama alifahu da abin da ya riga ya saba an aba'i daga babanninsa wa kana aqranuhu hadirina ga kuma wato tsarekunsa abokansa suna gurin sun halarta waƙata tibarihi waƙata tibarihi daidai lokacin da yake gab da barin duniya ihtibar shine wato alamun tafiya lahira fa a alaihi sai suka yi tasiri gare shi khawfan min shu'i khabari islamihi dan tsoron wai a yayata labarin ya musulunta wata ta'thiru dhalika ala qaumi kuma kada hakan ya zama ya tasiri ga jama'a wannan shine abin da ya faru da Abu Talib zama ya rasu manzo ya rasa ɗaya daga cikin wato bangwayen da suke ƙarfafarsa abin bakin ciki na biyu wafatu khadija radiyallahu anha eh, kariyar waje ta riga ta faɗi saura ta cikin gida kuma rasuwar khadija allah ya dade amma sayyidatu khadija amma ita shugaba khadija ummul na uwa ga mu'minai radiyallahu anha Allah ya yarda da ita faqad tuwfiyat qabla al-hijrati ila al-madinati bi thalath sinin ita ma ta rasu kafin yin ƙaura zuwa garin madina da shekara uku kenan ita ma a shekara ta goma fi nafsi ami wa fati abi talib a dai shekarar da abu talib iris wa bi mauti abi talib a ta dalilin rasuwar shi abu talib alladhi aqabahu mautu khadija wanda rasuwar khadija ta biyo bayan rasuwarsa radiyallahu anha Allah yadda da ita ba al-asa sai bakin ciki ya rubanya ya hauhawa wal huzun da wato damuwa da ɓacin rai ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tattare da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bi faqadi hadainil habibaini saboda rashin waɗannan ababen ƙauna waɗanda suke ƙaunarsa alladaini kana di'amataini waɗanda suka zama kamar wato wata mafaka guda biyu min da'aimi sayar da'awati dangane da abin da ya shafi tafiyar da kiran manzo yake fi ha a dangane da abin da ya shafi matsalolin da take fuskanta a kira sau da haka su kamar wani makarfafa guda biyu da suka karfafi manzo sallallahu alaihi wasallama a tafiya da gudanawar kiran da ya riƙa yi kana abu talib sanadul kharij abu talib shine majinginar manzo ta bangaren waje alladhi yadfa'u anhu alqawm wanda yake ingije masa matsalar al'ummar da yake rayuwa ciki wa kanat khadija ita kuma khadija ta kasance as-sanadud dakhili madogarar annabi majinginarsa ta cikin gida alladhi yukhaffafu anhu al-azamat wanda wannan abinda take ita khadija yake sassauta wa manzo kunci na rayuwar da yake fuskanta walmihan da bala'ai iri daban-daban saboda haka to ya rasa kariyar waje ya rasa cikin gida fatajarra'a kufaru ƙurashin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa kafiran quraishawa suka yi tsaurin idan farma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa nadu minhu suka yi masa ba daɗi malam ya kunu ya ma'una bihi fi hayati abi talib suka yi masa abin da ko wato anin ɗanɗana ko kwaɗayi su iya masa haka ba sa jin za su samu a lokacin rayuwar abu talib da abinda ba sa zaton za su iya masa ba sa kwaɗayin cewa za su same shi to sai suka samu dama yanzu suke masa wa Wata wabtada'at marhalatun asiba sai wato wani mataki mai wahala ifara fi hayatin rasuli sallallahu alaihi wa a tattar da rayuwar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wajaha biha ita irin wannan rayuwa ya fuskanci kafiran Minal mashkilat da dama daga cikin matsaloli wal masa'ib da kuma musibu iri daban-daban wal mihad da kuncin rayuwa wal fitan da fitintunu iri daban-daban ina ma asbaha fi sahati wahidan kasancewar ya tsinci kansa a filin kiran da yake zuwa ga Allah shi shi kadai masu karfafa sababu su la nasira lahu ba shi da mataimaki da ke taimaka masa illa Allah subhanahu wa ta'ala sai fa Allah wanda yake tsarkakake madaukaki ga garkowa wa ma'a hadha tare da wannan faqad ba, ko duk da wannan abin da yake faruwa manzo ya ci gaba fi tablighi risalati rabbih wajen isar da sakon ubangijinsa ilan nasi zuwa ga mutane kafatan baki daya ala ma yalqa min al duk da abin da yake haduwa da shi na sabani wal adha da cutarwa ashadid wacce take matsalanci da dadi ba dadi haka ya ci gaba da haka to haka duk mai kira zuwa ga Allah sai ya sa wannan a ransa cewar komai na iya faruwa za mu ko goya da wani ko dan karasa rihlatuhu ila ta'if tafiyar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi zuwa garin ta'if tunda mahaifa gida ya ki daɗi ya rikice to bari a dan wato shiga makota ko a samu sassauci اشتد أذى قريش قريش اشتد أذى قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم cutarwar ƙurashawa ta tsananta akan manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare shi ba da wafati amini bayan rasuwar babbansa fa kharaja ila ta'if wanda yasa sai ya fita zuwa garin ta'if yad'uhum ila Allah ina kiransu zuwa ga Allah wa yatlubu minhum an ruhu ina neman su taimake shi wa yu'uhu ko su kuma wato ainihin karfafe shi hatta ya bulo hatta yi risala ta rabbi har ya isar da saƙon ubangijinsa falam ya ji indahum khairan wala nasira sai aka yi rashin sa'a bai samu wani abin alkhairi ta da su ba kuma ce baki wa abuhu a shaddad adab su ma suka cute shi matsananci cutarwa wa nadu minhu suka far masa ma lam yunilhu qaumuhu suka yi masa abin da mutanen sa ma ba su yi masa wa aqama bainahum asharata ayyam amma duk da ba dadin da ya fuskanta sai da ya kwana goma cikin su la da'u ahadan min ashiratihim illa ja'ahu wa kallamu babu wani daga cikin manya manyan su jagororin su face sai da manzo ya je same shi izanta da shi faqalu khuruj min baladina amma amsa da suka ce masa ku ce mana daga gari ba mu da bukatar wa aghraw bihi sufaha'ahum suka kuma wato ainihin tuna masa wawayen cikin su fa waqafu lahu saffaini sai waɗannan wawaye suka yi saho guda biyu suna jiran fitowar manzo wa ja'alu yarmunahu bil ijarati sakar da jifan sa da duwatsu hatta dumiyar kadamahu har sai da suka yi masa jini a kafa ina tafiya takalminsa na cakwal din wato jini fansarafa minhum maghmuman mahzuna e juya ya tafi ya bar ina cikin wato bakin ciki da damuwa to idan manzo ya fuskanci wannan kai awa ka ce wai za ka tafi akan turbar musulunci kuma salin alim nasa ila ta'if zuwa garin ta'if min ajalil bahasi don bincike an mahabanin jadid don samar da wani gurin reno na addinin musulunci sabo da da'awati don isar da kiran da yake zuwa ga Allah hai surataha ahlu makka a daidai lokacin da mutanen makka suka dawo masa da kiran da yake suke kokarin su bin tsiri abu na biyu برحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف a wannan tafiya da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zuwa garin Ta'if bayanu akwai bayanin cewa annal muslimat ta'i musulmin da yake kira zuwa ga Allah la yanbaghi lahu rukut fi buqatin aina bai dace ba bai kamace shi ba ya kafe ya tabbata a wani guri tantantacce ce shi nan nan mutuka raba muna nan mu an gane ko a mai kira zuwa ga Allah ya sa a ransa da yiwuwar wata ramba nan zai zauna in dai isa ta sakonsa zai sa sai ya je guri kaza sakon zai sa to zai iya bar nan ita fice sawa'un kanatil buqa fadilatan aw ghayr fadila duk ɗaya ne wannan gurin da yake zaune guri ne mai martaba da daraja kamar irin maka ko ku ba gurin da yake da martaba da daraja bane in dai buƙatar kira zuwa ga Allah ta kama ta za a tashi daga inda ake za a tashi da kira zuwa ga Allah isa wannan a ransa in mai yastati an ga dinahu idan dai har bai sami ikon da zai iya isar da addininsa na musulunci ba a inda yake wa ya kuma bai da'awati inda har bai samu damar da zai iya tsayawa da yin kira zuwa ga Allah ba to kada mu ya tsaya a nan ki tafi wani gurin isar da sako wala bagi an yata azzara bi fadlil makar bai kamata ba yayi uzuri da wato ainihin falalar guri ce a cikin je a makace ba da muka iya muna nan a nan ba sai mun fita wani guri ba a a tafi wani gurin a isar da sako ko makace wa sharafihi kada mutum ya uzuri da wato ɗaukaka guri fa innal biqa'a la taqaddas la tuqaddisu ahada shi guri da kake ganin sa bai tsarkake maka wani inna ya yataqaddasu al-insanu amal abinda yake tsarkake mutum aikinsa shi ke baka darda da kima da matsayi da ɗaukaka mala ce man ta'ammala shiddata raddi ahli ta'i wanda ya tsaya tsaye ilura da tsananin mai da martanin mutanen fa'id linnabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa ida'ihim lahu da cutar wadda wato ainihin suka yi masa la yastakthiru ma yusibuhu min al to ba zai ma ga yawan abin da yake samun sa ba na kunci rayuwa wal azada da cutuwa fi sabili na shirin dini wajen wato yada addinin Allah wa iblag risalatillahi da isar da sakon Allah in har za su kalla irin abin da aka manzo sai da to ai kana ka da sauki ai kai ba ma wani abu Ah, to an dauki mahaifa an tsora masa an ce za zuwa taka sai yana sallah an jefe shi an majini tashi an makaza an makaza an makaza ba su girgu ba to idan shi an masa haka to kai kuma in kana kwatanta naka kai kawai zaki nema ko kwana kurkuku na kwana uku ko biyar shi ya yi na shekara uku ko a nan za a yi kashi nan za a yi fitsari nan za a yi kaza kurkukun mara kwacan ba ma wai wasu wasu adadi ba yan kaɗan ko to duk in kana kallon irin wani abin da ya faru da manzo to sai ka ga cewa ashe kai abin da aka maka ma bai ta kara kara wannan sai kwantar ma da hankali ka tabbata ka abin da kake as'ilatul lil muraja tambayoyi don komawa abin da aka koya mata kana wafatu abi talib a yaushe rasuwar abu talib ta kasance ta kasance a shekara ta goma da aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ماذا قال لما عرض رسول الله صلى الله عليه al-islam. mai abu ɗalib ce lokacin da manzon Allah ya bujiro masa da kalmar musulunci kalmar shahada eh, lokacin da ya bujiro masa ya ita cewa me yana gudun shawa su tsaraita shi a yada labarin ya musulunta ya bar abin da iyaye da kakanni suke mata Khadija tu radiyallahu anha ita kuma khadija yaushe ta rasu ita ma dai a wannan shekarar ta goma ta rasu kaifa asara mautuhuma ala annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin tasiri mutuwar su yawa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wannan ya ba da damar ƙorashawa su ci gaba da cutar da shi da illata shi abinda da ba su iya yi ba kafin rasuwarsu wa bi ma za sun miya hadal am ya sunan ma wannan shekarar amul huzni shekarar bakin ciki shekarar ba daɗi kai farar da ahalul ta'if ala nabi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya mutanen ta'if suka mai da martani ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lamma da ilaihim lokacin da ya fita zuwa gare su sun mai masa da martani da jiba da tuna masa wawayen cikinsu da kuma korarsa daga garin su mata nastafidu domin ad-durusi wani abu za mu karu da shi na darussa min khurujihi sallallahu alaihi wa sallama ila ta'if daga wannan fita da manzo daga makka zuwa garin ƙa'id wani abubuwa za mu ƙara da su wannan yana koya mana cewa kada ka ɗauka kira zuwa ga Allah ya taƙaita iya inda kake a fita isar da saƙon Allah inda bai je ba wanda yanzu da aka ci da mutum a to Allah za ka malam tunda Allah ya sa kuna da ɗan ƙwari za a rairaye wasu daga cikin ku za a je da su can ƙauyen doguwa ɗaya da take doguwan nan gurin dogon zuwa dogon guri ne za ku je ku ɗan wata uku a can saboda a samu a ɗan reni wasu a basu wato saƙon gaggawa a taho a baro su ci gaba da renon wanda su kuma fasta kai su ba da abin da aka ba su sai ka je ne ma wallahi ka san mu yanzu al'amarin yadda iyalai suka taru ɗin nan to ya za a isar da sakon ta in kai ba za ka fita ba ni ban fita ba kai ba ka fita ba kila abin ya sa ya mu kawai to kallon wannan yana sa a ga cewa eh lallai sai an karka. wasu rika dan dauke wato an to a ce to tunda haka ne Me ko a ya wata uku Koi. wala kai za ka wata in ka dawo wala zai tafi wata in ya dawo wala zai tafi wata da mu karkasa a yi haka to ana wannan tsarin sai ga addinin ya isa inda bai isa wanda kuma wannan muka rasa yanzu zamanto abokan wato nan gaban musu suke za su yi takakkiya su tafi ƙauyen da in an ce da kai wani zai iya ratso shi shigo ba 'yan gurin ba sai ka sha mamaki amma can za su je sa musu injin niƙa su musu bohol su yi kaza su yi kaza su yi kaza su gina musu makaranta haka a yi musu asibiti shakatar ko to ko mu ne ya kamata mai waɗanda abubuwa Ana sa mu dace na sai kuma me cikin darsan da muka koya a wannan darasi haka eh lalle eh ita wannan karatu yana sanar da mutuwar manzo maza mazan mutane gwarzo ne a maza ma namiji ne shi sannan kuma yana mana cewa lallai wanda yake tsarin addini musulunci sai ya zama namiji ya zama gwarzo jari ne jajirtacce ba ko mutum ya zama duk a cewa an waye gari da maza da mata duk kamar ɗabi'ar ma. to in ba ja ne manzo ne fa aje ƙara kan kowa ya fito a garin madina shi ya dawo sahabbai na mutuwa ce ku koma ku koma a isar muku ba ku kowa ya tafi je to kai yanzu an yi daram ka ce a fita ta koba eh. kuma kai ne shugaban sai dai amma jiniya in an gudu ya caɓe kuma sauya hanya ta gaba shi ne abin da ya kamata saboda haka dole jagora a musulunci zama jajirtacce tsayu kan wani mai eh, haka kuma kai ma ɗaiɗaikun saboda ai daga cikin ku ake samun shugaba eh, in dai za ka zama jagora a musulunci to ka zama jajirtacce tun ma kafin ka kai ga shugabanci to aka sa ka sai musulunci imore da shugaba Allah ya sa mu dace na eh. yawwa yake cewa wannan karatun ya koyar da mu cewa idan kana kan wani salo ka samu kanka wato a da baibai to sauye salo in a gurin da kake kana cikin da baibai da kuntata sauye guri in kai karfi a can sai kuma ka lokacin nan din da ya gagara a karanta a ah, shi ma manzan haka da makan ta ƙi ta ƙi ta ƙi ta cinye daga haka ana magana aka tafi habasha aka ɗanyi benz a can aka ɗan samar da wasu adadi a can can kuma sai aka zo aka kamar za mu zo makaranta aka yi madina kuma a can aka yi ƙarfin da aka zo kuma aka turmishe maka ko to wannan nan maka ce to sai da irin haka in abu ya ci sai aka dan samu abin da aka samu to Allah ya albarkanta abin da aka samu sai a sauye gobe can aka je aka samu aka yi dandazo aka karfi sai a dawo

yana da laifi ko ba shi da laifi kuma bai yi addu'ar shiga ba to kasancewar bai yi addu'ar shiga ba ya na wa kansa lada da sakayyar da ake samu idan an yi wa waɗanda aka je gare su cikin makabarta addu'a yanzu ya kwada cewa idan ɗayan ku izo zuwa ga makabarta yi wa ɗan wasu da suke kwance gurin addu'a yi musu sallama assalamu alaikum da raƙaunin minal mu'minin wal muslimin وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ونسأل الله لنا ولكم العافية وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأنتم أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف sau da ku yin wannan addu'a kana cewa amincin Allah ya tabbata gare su wanda duk yi addu'a ta kwarai ga wasu ‘yan uwansa musulmi a ba sa nan ba su san yanayi ba wasallam ya tabbata a hadisi mai zurfi cewa Allah yana nada mala'ika na musamman da in kai wa dan uwanka addu'a alƙadi sai ce kai ma Allah ya maka abin da kai rasu har ka ci amince Allah ya tabbata gare su a matsayin da kai na wato anin mai laifuka burjik to wanda baya wa Allah laifi ne kuma zai ce kai ma ina roƙon Allah ya maka to sai ba kai ba rashin riba wa ya fi samu kai an gane ku so da aka asara ce a ce ka je baka sai kai asara lada da kuma addu'a da mala'ika sai ba sannan kuma cewar ana addu'a a cikin masallaci amma shi baya yi eh to idan addu'a ce kwata-kwata bai ba ta ce bai yi daidai ba kamar yadda bai yi ta shigo wannan ga wanda ya zo ita ramba kuma bai yi ga wanda ya kawo sabon cewar allah ya ba shi ikon amsa tambayar da masa iyakai shi kurakuransa ba to nan zuwansa makabarta bai tsinana masa komai ba inda wani abu sai ce an ganshi a rake da amma da abin da ya kamata a yi an yi rake da ba wannan ba daidai ba ne amma in ana nufin cewa a'a to da yake a karanto kaza a karanto kaza a karanto kaza shine bai ba amma ya fuskanci alƙibar ya ce Allah ka fi masa kurakuransa Allah ka ba shi ikon amsa tambayar da ɗaya masa yanzu daga nan bai ƙara ba ana ta ayi kaza ayi kaza ya yi a to yi addu'a kada da ci a addu'arsa ba addu'a ba kuma ta fita kama garanti dan shi ya abinda manzo ya ce ma zo ana wani ba malam wani karfi shi kuma ya bayan an gama bismillah a cika mana shi ma ya ki cika ma a kai hankali da ka kosa wannan ba shi ne a hankali ana yi har za a kai ga daidai insha Allah ya samu da na

a tsakankanin ƙabilu ko ka zama musulmi ko ka zama allah a cikin tsarin bayarabe tafiya ɗaya ce in ka taɓa masa ɗan ƙabila ko yana allah shi ɗan ƙabila amma shi wanda yake zai ji ciwon ina musulmi to za ka yi mamakin su in wani abu ya taso na abin nan zai jawo wancan ne sashi a ciki kai kuma ya ba to yan ƙabilanci ya ƙarfi na da wani saboda haka to tunda aka ce ba za a yi hulɗa da su ba domin ma mun yadda duk abin da ya same su ya same mu shi da abin da kara aka yi musu ta kabilanci haka wasu man eh. ba kuma sai bai rabi ba akwai masu irin wannan da yawa ba eh, kabilanci ya karfi irin wani za ka gana sai a zo abin duk da ya sami yan kabilar da musulmin da allah ta ga duk sun haɗu komai ma ya faru ya faru da su ana samun irin kuma ita ta da aka rubuta a suna allah da aka rubuta shi eh, ai suna da wani ai a bangaren abin da ya shafi yadda da cewa akwai Allah wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna kuma Allah ya zama da cewa su ma fa idan suka shiga harkar tsaka mai wuya aje salatu da uzan aji ce Allah da kanka muke so yau amma ana fita daga matsalar kuma sai a koma gidan jiya mana abu da hum ila dai qaribuna ila la yusfa haka za ta ai su ma dan da muke dan bauta musu dan dai su ƙara kusanta gurin Allah ne mun san shi ne babba to da haka sun tashi abuwa da za an kawo Allah amma kuma a yadda da shi yadda ya ce shine matsala eh. na tambaya ce ake mana anan mutum ne yake da ogansa a wurin aiki eh. to ogan ke ɗan yin kasuwa haka to shi kuma ogan ke irin da cuta sama shi karamin karamin eh. ya don ma ya sai cuta masu karamin ya ji cuta ta shi a kan dole bai iya ringa haka to shi yana da ajiye kuɗin ne to shi ne yake tunanin wani ne ya halatta ya da kuɗin ya zai yi ce mutumin da ya tsinci kansa a ƙarƙashin ogansa jagoransa a wajen aiki ikan ɗan taɓa rashin gaskiya shi ogan an ɗan samu amfanin ofishi da suke cewa ko ba amfanin ba ne wannan rashin gaskiya ce to shi ma wannan ɗan yaron da yake ƙarƙashinsa ɗin kada ya ga an yi an cinye an shafa baki shi ma sai a tsakura ba to shi ko baya so ya san wannan ba ta hanyar gare aka same shi shi yara kuma ya fito ya gaba da gaba da oga bai da sauki to in ma ya kika ba sai ya sama aljihu to shi dan ya karbo sai zo ya tara ya karbo sai zo ya tara to waya za a yi da wannan kuɗin an fahimta ku eh kamar yadda yanzu da ruwan sama ya ɗauke inda aka samu ya ramuka din sai a so ƙasa ta mangala duk ta a cike mana kuwa. yawo ko a samu mota guda ta kai kudin sun kai a sai tiba sai a sai tiba da yadda yake da ramuka sai a buɗe a tuɗe in an so ma ce tuku a kai makabarta kai a sai tukwa ne a je a je an zo ko ba da matsalar sun kai kai dai baka sa a gaba ka ci in ka samu in ka ba wani ya ce abin da kake ce kuma ka je ka ce da wani shi a ba shi dai mai dan tsafta ko ka ce ne babu can mutane ɗaukar wa kansa duk sati zai ziyarta makabarta yaya haka dai bai yawaita ba da manzo yake cewa musamman akan mata da yake cewa la'anan lahu ku Allah ya tsine mata masu yawan ziyarta kaburbura makabarta yawaitawar ina da matsala amma za a yi shi daga lokaci zuwa lokaci kamar da kafa nan ya kawo kasu kuma duk dai sati da kaɗan da wannan ba zai zama matsala wannan eh. zuwa zuwa yake cewa ko akwai asali tattare da abin da ya zo suna yi waɗannan kwanaki na zulhijja guda tara masu zuwa kafin ranar sallah wasu suna azumta ko yin hakan yana da asali da madogarar wanda suke wannan hadisin abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi wanda imam bukhari ya rawaita abdullahi dan abbas yake cewa manzon allah tsira da abinci allah su tabbata a gare shi ya ce ma min ayyami الأمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم أجرا من هذه الأيام babu wasu kwanaki da Allah ya fi son a yi masa aikin kirki a cikinsu kuma ya fi ba da lada mai ɗimbin yawa idan an yi masa aikin kirki a cikinsu irin waɗannan kwanaki guda goma sai suka ce to shi manzo abin da ya ce aikin kirki azumi ma aikin kirki sallah aikin kirki ce sadaka aikin kirki ce sadaka zumunta aikin kirki su ci abin da wani dalili na shari'a ita tabbatar da cewa aikin kirki ne zai shiga ƙarƙashin Wani wannan yasa sai suke wasu kuma sukan ta iya na ranar arafa kawai amma babu ko shakka shi sa irin su imamun nawawi irin su ibn mada da sauran su ashabu sunan sukan yi babu babin azumtar kwanaki goma zulhijja ma'ana suna nufin tara banda ranar sallah akwai bayanai duk in ka kudu ba magabata sun yi irin wannan babu dogaran su sai sun tashi su kawo wannan hadisi sai su sa'a ina a lafiya lau ka samu damar za ta yi karanta kai tara wanda kuma ya da'ar ba kawai shi ke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu